assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da wannan lokaci to kamar dai yadda kuke gani wannan ita ce kasuwar bambai insha Allah mai magana zakariya wanda kuka fi sani da baban amatullah yau za mu so mu je daga bakin masu bisashe waɗanda suka ka dabbobi zance za mu so mu ji farashin bisashe na wannan shekara a wannan gari na bambai insha Allah kar ku manta da yi mana share da wannan bidiyo ya burge ku da yi mana laki da kuma tura wa yawa da amina arziki ku biyo mu domin mu ga za ta kaya kuma za mu so mu je ra'ayoyinku a ƙasa wannan bidiyo ko na ce za mu so mu je a naku yankunan ya ne farashin yake insha masu zagi ku zagi masu sheri ku yi masu suka ku yi suka yanzu ma muka fara tun da Allah ya ba mu ba mu zaben alaguda yanzu mu ma muka fara hasbunallahu nake sa'ata ata mai karfi wadda ita ke kashe mugu yanzu mu ma muka fara fara ne ya ko galayya rago muka zaba yanzu mu malami salamu alaikum alaikum salamu alaikum barka da barka ya kasuwa ya kuma kasuwar bisa take taya a wannan rana ta litani to da dama dama dai ana yanzu kana ai bani misali wanga rago fari ya kama nawa jika 70 an ka sai wannan jika 70 eh. to wannan madaidaicin wanga jika 55 jika 55 mm. da wani rago can nake ganin shi jika 80 wannan jika 80 wannan ko an sai shi an sai shi jika 80 inda kuma na ga wata tumkiya tubarkalla ita ma an saye ta nawa malami aka sai wannan tumkiya tumkiya ta 64 ta 64 masha Allah da kuma awaki ah, eh, na yambon sura dai yanzu dai muna bangaren kasuwa inda muka tada wani rago tubarkalla wannan rago a dai cikin faɗin kasar bambayi shi ne dai wanda ya kowane rago tubarkalla isa eh salamu alaikum malami alaikum salam wannan rago an taya shi an taya an taya shi nawa Dika jika 71 da 71 ba sai da ba daga jaja hito to masha Allah muna fata Allah ubangiji ya kawo eh, masu saye da muhimmanci Eh, muna da cikin kasuwa Eh, bangaren yan tumaki kuma ga dai tumakin tubarkalla babu da babu su wagatun kyasha ta kama nawa 60 da nawa da 60 jika 60 an ka taya ko an saida ba saida ba a taya na an kai to ga wata tunkiya na ita ma mai yankan batta baki da hori a kana take ita kuma abin da an saita ta 26 26 ba saida ba ta daga ba ita ko 34 34 mm. to ya kaga kasuwar yau malam mama ta daga bisa ga ta sati wancan haka ta daga bisa ga kasa Allah kaso mai albarka ba yanzu haka sun daga bisa ga sun daga eh. to Allah ubangiji ya bada ciniki mai albarka kuma da yadda kun ga wannan rago eh, shi ma jika 80 an ka sayi kuma ba a saida ba kun ga dai yadda kasuwar bisa take akwai bisa tubarkalla sai dai kuma eh, ana jiran masu kuɗi zo saya sabanin mako wancan da ya wuce eh, yadda kasuwa take tahiya a wannan rana ta yau sai mu ce tubarakalla duk dai wanda ya kaɗan bisa ta yi daidai gwargwado zai samu rabonsa alaikum. Amin alaikum salam. Malami mene ne sunan ku? Sunana Sala Mitizare. Sala Mitizare. Eh. Mene ne aikin ku anan? Aiki na sai da raguna. Sai da raguna. Eh. Shekara ku nawa? Shekara talatin ina sai da raguna. Duka duka shekarun ku nawa? Ni shekara ta abinda a gare ni shekara saba'in biyu babu saba'in ba biyu eh to wayan na raguna yau tabarkar lari ne ga an kawo a cikin kasuwa kamar suna nawa nawa to na dai sai da na jika ɗari biyu da ishirin mhm. na sai da na jika 100 na mhm. sai da na jika ɗari da arba'in na sai da na sittin na sai da na hamsin na eh. sai da na tamanin insha Allahu yanzu kuma ina nan ina kan sai da su to yanzu kamar wanga rago gashi hwari kamar yadda ya kai nawa rago jika ɗari da biyu to kamar wanga fa shi ko jikka ɗari tamanin da goma to kamar wancan shi ma da nake canka baki ba udan baki wancan shi ko jikka ɗari da talatin kamar wancan wari mai sha ga waya shi ko wancan ya jikka ɗari ba biyar to duk da ga sunan dai raguna na gane su kenan kowane da kuɗin shi kowane da kuɗin shi to masha Allah eh kowa saka wuri na eh. ba shi rasa rago ko mi ko jikano a gare shi eh. in ɗari gare ka in ɗari uku in mm. ɗari a gare ka duk akwai rago gare ni to masha Allah to yanzu na ga wani ga wani rago nan latu za rike shi kuma ya kai nawa wanga wanda ya rika jika ɗari da goma ɗari da goma eh su an ga sai shi nace ce albarka masha Allah to su ne mina ne fatar ka ga ubangiji subhanahu wataala da zai kai mu wannan lokaci to sai dai a gama in gama lafiya eh Allah ya tsare ni bisa ga wannan aiki da nika yi ubangiji Allah ya tsare ni za mu so mu je ra'ayoyin naku a naku yankunan koya ne farashin dabbobin yake insha Allah anan za mu ce da ku assalamu alaikum wa masu kallon da sauran idan wannan bidiyo ya burge ku sai ku danna muna like sannan kuma kuma na share domin zuwa ga yan uwa ga abin na arziki muna godiya ku da lafiya